watan mayu na shekara 2017 za a buga wasan karshe na cin kofin turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ayas da ke kasar holland da manchester united na kasar ingila za a buga wasan ne a filin wasa na brent arena da ke daukan mutane da ke daukan mutane 50 da ke can kasar sweden da misalin karfe 8 saura kwata dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad sai dai a wannan wasa 'yan wasan manchester united irin su zalatan ibrahimovic da marco rojo ba za su samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon raunin da suka ji a jikinsu a su wasa a bayan da wuce haka shi ma erigel na manchester united mai tsaron baya na manchester united din ba zai samu damar fafata wasan ba sakamakon jan kati da alkalin wasa ya bashi a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta celta vigo na kasar spain a wasan dab da na karshe na cin kofin european league na shekara 2016 zuwa 2017 inda manchester united din ta doke celta vigo da kwallaye biyu da daya manchester united dai bata taba lashe wannan kofi na european league batun tarihin kafuwarta amma dai sun fafata da kungiyar da za su buga wasan karshen nan a tarihi sau uku inda ayas ta samu nasara akan manchester sau daya ita ma manchester united ta samu nasara akan ayas sau daya an yi kunnen doki sau daya nan ana nan ana gwabzawa a gasar cin kofin duniya na shekara 2017 na 'yan kasa da shekara 20 wanda ake fafatawa a can kasar koriya ta kudu inda a yau din aka gwabza wasanni da dama kungiyar ƙwallon kafa ta uruguay Kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay yan kasar shekara 20 sun doke Japan ci biyu da babu. Costa Rica kuwa sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal yan kasar shekara 20. Zambia yan kasar shekara 20 sun lallasa Iran yan kasar shekara 20 da kwallaye hudu da biyu. Afirka ta kudu ta sha kashi a hannun Italy yan kasar shekara 20 da kwallaye biyu da nemo a bangaren cin kofin nahiyar afirka 'yan kasa da shekara 17 a afirka na shekara 2017 kuwa wanda ake yi a kasar gabon a yau za a ke raini a matakin wasan dab da na karshe semi-final inda kungiyoyin kasashe guda hudu za su fafata a su ga yadda abin zai kasance kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana 'yan kasa da shekara 17 za su da su fafata da Nijar ɗan ƙasar shekarar 17 da misalin karfe hudu da rabi na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chadi. Mali 'yan kasar shekara 17 da su fafata da Gini 'yan kasar shekara 17 su ma da misalin karfe shida da rabi na yammacin yau agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chadi. Sai dai za a buga wasan karshe na kofin Afcon na shekara 2017 'yan kasar shekara 17 ranar Lahadi 28 ga watan mayu na shekara 2017 tsakanin kungiyoyin da za su fafata ga wanda suka samu nasara a wasan da za a yi yau sai dai za a buga wasan neman mataki na uku ranar asabar bakwai ga watan mayu na shekara 2017 ga kungiyoyin da ba su samu nasarar zuwa gasar na ƙarshe ba. Huta lafiya.